yau laraba takwas ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a cigaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi na al-mu'ali sheikh dr bun fauzan fauzan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara a babin da ke bayani akan asiwako wa khisalul fitra za mu tashi inda mala ya ce wa ya ta'akkadu siwako aidan har ila yau al'amarin asuwaki ana ƙarfafa umarni da cewa lalle a yi shi, inda ta ra'ihatul fami, inda a sanda a yanayin da mutum ya ji bakin shi ya canza, bi akalin, shin ya ci wani abu ne, gairihi ko ko ya sha wani abu da sauran abubuwa bacci ya yi ko magana ya yi da sauransu. Wa ya ta'akkadu aidan inda ati ƙur'anin, ana ƙarfafa umarni da yin asuwaki a yayin da mutum ya zo zai karanta Alƙur'ani, ya tanzifil fami saboda ya tsabtace bakin shi. wata bihi sannan kuma ya daɗaɗa bakin litilawati kalamillahi azza wa jalla saboda karanta maganan Allah madaukakin sarki jama'a muna gane wannan abin da ake so kenan har kullum a duk lokacin da mutum zai yi karatu to ya samu ya yi aswaki mala ya ce wa siffatu tasawuk siffan yadda ya kamata mutum ya asuwake an yumirra siwak an yammir an yumirral maswak ala wa asnanihi ana son asuwakin da za ka yi ka gudanar da shi banda haƙorinka to hatta a jikin dasashinka da kan harshenka fayaftadi'u min janibil aiman in mutum zai fara asuwaki zai fara ɓangaren dama ne ila janibil aisar har ya tafi ɓangaren hagu wa yamsikul maswak mutum zai riƙe abin da yake asuwakin da shi biye da hiliyusura da hannun shi na hagu don brush da hagu ake riƙewa icen asuwaki da hagu ake riƙewa kun san dalili saboda imatatul azani duk abin da za a kau da ƙazanta da shi da me ake yi da hagu ake yi ba a yi da dama shi ne ga wata mashirmanciya ta zo share majina sai ta rika da dama an samu matsala da me ake yi da agwa ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace kun zo lokaci aka zo buga wannan misalin ya fi daɗi ne a buga misalin da mata saboda su ne aka fi sa ma ran me tsantseni da taka tsantsan da tsafta da waye to kuma sai aka same ta ba ta da kan gado kaga an samu matsala kenan Allah shiryar da mu. Mala ya ce wa min mazayan latija a biha dinun hanif yana daga cikin abin da wannan addini namu na musulunci ya zo da shi wanda sauran addinai ya yi masu zarra ya tsere masu ba su iya zuwa da kwatankwacin shi ba, hisalul fitara su ne waɗannan ɗabi'u, waɗannan yanayin rayuwa da yadda ya kamata a kasantar da jikin ɗan adam a bisa yanayi kyakkyawa allati marra zikiru hafil hadis wanda mun ambace su a cikin hadisin da ya gabata wa summiyat khisalal fitra an kira su da khisalal fitra ne لأن فائلها ta sifo latifa فطر الله عليها العباد saboda duk yin su yana ƙoƙarin siffantuwa ne da siffan da haka Allah maɗaukin sarki ya gini bawa yake son ya zama. Mun gano wannan kyau kuwa haffahum alaiha kuma Allah ya kwaɗaitar da mutane a kan su yi ƙoƙarin kasantuwa a haka. Wasu hibabi halahun kuma Allah ya so bayi su zama a haka. Liyakunu ala akmalis sifat, saboda bayi su kasance a bisa siffa mafi cika wa ashrafuha kuma siffa mafi ɗaukaka. Waliyakunu yakunu ala ajmal hai'atin, kuma su kasance mafi kyawan hai'a wa ahsani khalqatin da kuma mafi annashuwan hai'a da halitta kyakkyawa mai ban sha'awa wahiya a sunnatul kadima wannan tsarin rayuwa ne wanda take da Allah ta tara hal anbiya wanda dukkanin annabawa sun zaɓi su gudanar da rayuwarsu a kanta wattafaqat alaiha shara'i'u kuma dukkanin shari'o'in annabawa sun karantar da wannan a sunnatul fitra din wa hazil khisal mala ce ga waɗannan halayya da waɗannan yanayi da ake son kowane ɗan adam ya ƙoƙarin sifantuwa da su na farko alistihidat aske gashin mara wa huwa halqul ana Shi ne mutum ya aske gashin maran shi, wa hiya sha'arun na biti haulal farj, ne gashin da ke fitowa a kewayen al'aura. Sun miya istihdadan an kira shi da istihdad ne imal hadida, saboda mutum yana amfani da ƙarfe ma'ana aska fihi wajen kau da wannan gashin. Wahiyar Musa shi ne aska. wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafa mala ya ce mutum ya zamanto ya aske wannan gashi a wannan waje to yana samar mai da kwalliya da kuma tsafta fa yaziluhu bima sha'a min halqin aw ghairihi duk abin da zai zama mutum mai sauƙi wajen aske gashin mara, to zai yi amfani da shi almuhim dai ya zama ya aske gashin na biyu kuma ya amfani da abin da ba zai cutar da shi ba kun gano wannan da kyau ku. wani yana daga sunnatul annabi ya sanya ma gashin mara da gashin hammata iyaka duk yanda mutum ya basu kaso shi kwana arba'in dole ya aske su Allah ya sa mu dace na biyu alkhitan kaciya wa huwa izalatul jildatil lati tughatti alhashafa Shi ne kawar da fatan da ke rufe kan azzakarin ɗa namiji, hatta tabrizal hashafa har ya zama kan azzakarin na waje, waya kono zamanu sagar, Mala ya ce ana son a yi shi ne lokacin da yaro yake ƙarami, li'annahu asra'u bur'an saboda ya fi saurin warkewa. Waliyan sha’u sagir ala akmalil ahwal don kuma yaro ya taso ya girma a bisa yanayi mafi kyau. wa min alhikimati fil khitan yana daga cikin hikima na shar'anta kaciya tadhiru zakari minan najasa al mutahaqqiqa fil alafa mali an alafa mali ce domin a tsabtace azzakarin ɗa namiji daga dattin da ke maƙalƙalewa a cikin wannan fatar wa gairu zalika min fawa'id yana daga cikin fa'idan ma hatta masu ilimin kimiyya da likitocin zamanin yau sun ce sun bincika sun ga mutumin da ke da loba ya fi haɗarin kamuwa da cutan ƙanjamau sama da wanda bai da shi. Duk za su kamu da shi, amma wannan ya fi shiga haɗari. Ina fatan mun gano wannan da kyau, da wasu abubuwa na fa'idoji da yawan gaske, wanda turawa da yawansu ba sa kaciya. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ba sa yi, kuma me yasa kawai ƙyamacin da annabawa ne suka zo da abin. to su ba za su yi ba kin annabawa ne kawai ke sababa masu wannan to kuma sai ga shi ga abin da aka zo aka ambata ina gani a ƙasan Kenya ne ko ta ƙasa ne aka sa doka kowa sai ya kaci a ƙasan ‘yan majalisun ƙasan aka fara sa ma wannan dokar kowa sai ya yi an ba su kuma lokaci duk wanda ya zo majalisa sai an shiga wani ɗaki da shan ciciri ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ita wannan kaciyan ɗa namiji da ‘ya mace ala haddin sawa kun gano wannan ana mace kaciya kamar yadda yake ma namiji kaciya duk sojin nan da tura suke karbu da fitsararru sai nan gaba can sun yi bincike sun gano gaskiyan al'amari sai kuma su komo suna me suna naɗa tabarman kunya da hauka haka suke yi wanda wannan ku daina sauraron su makiya Allah ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Na uku, Mala ya ce, ƙassu sharib wa ikhfa'uhu, datse gashin baki, kun gano wannan da kyau ku? Kuma ana san aka datse ba wai a ɗan a'a datse shi sosai a haɗe shi da fata, kuma ba aske shi ƙwalƙwal ba, don aske shi ƙwalƙwal kuma yana ɗamfar da nashi illan mai zaman kanta. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? domin a Maliki, yanci duk wanda ya aske gashin bakin shi ƙwal har ya dangana da shi da fata, to doka da hukuncin da aka ce a mai shi ne za a mai bulala goma na horo saboda ya saba ma shari'a ba haka aka ce yayi ba kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa ga tufi fi shi ne ana son mutum ya kai matuka wajen datse shi lima fi zalika minal tajmil saboda in mutum ya bar gashin baki aka za ga abun bai mai kyau ba amma ya aske sai ga ya ɗan fito haka. Wannan zafa da tsafta wa muhalafatul kuffar da kuma saba ma kafirai, kun san su kafirai suna barin gashin bakin kawai sau da su adawa da gidan annabta. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Wa qad waradat al bil hath ala Hadisai sun zo birjik da suke a kan datse gashin baki wa ikhfa'ihi da danna shi ƙasa datse shi wa ifa'il lihiya da kuma cika gemu wa irsaliha da barin gemu ya sakata ya wala wa ikramiha da girmama gemu Limafi, fi baqa'il lihiya min al jamali mala yace saboda barin gemu wani kwalliya ne wa mazharar rujuliya da kuma arrujula da kuma bayyana cewa mutum fa namiji ne mun gano wannan eh mana duk wanda ya saka gemu ya fita daga siffan namiji yana sai koma siffan wa sai inda dama yaro ne bai kai yi ba ma ba wani dalilin da namiji zai aske gemu ba wannan dalilin dan bai ma kama da shi ba kaga namiji ba gemu a to ya matsala kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kawai mutum zai ce wai ai yana aske gemu ne saboda yan mata za su so shi wannan jarababbe ne fitsararre ne kuma in ba haka ba me alakan gemu da aure kuna fahimtar wannan sannan wasu kuma in sun fara furfura ne a gemun wai baya son wai a ga furfura a jikin shi ina mamakin wannan al'amarin ai yanzu ko gemu da waye da aski da wani shirme duk ba shi ba ne, maganin farin jini a yau kawai ka nemi me. Shi kenan kawai, in kana da su in ka fi kowa furfura duk ‘yan matan garin nan kowa za ta ce ba bu saurayi wani kai wata ma sai ce ta sa doka in ba wanda ya kai shekarun ka ba wanda take so. Duk samari ba ta son kowa. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Farfara ba shi ne sai a fi yaro yau ina ga shi da me. Da farfura Idan rayuwa ta gigita mutum ma yoman ji alul wuldanu shi ba sai ga yaro da barbara <laughs> in yau ma kawai ta dasa mutum gaba ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah zai mutum ya furfure kawai amma a bar gimu kawai zakata ya wala wa kada a kasa kasirun minan nasil amra mala ya ce hakika da yawa daga cikin mutane sun birkida al'amarin fasaru yuwaffiruna shawaribahum sai suka zamanto suna cika gashin bakinsu wa na lihahum suna aske gemunansu aw yaqsirunaha ko kuma su datse ta au aw yuhasirunaha fi nitaqin dayyiq ko kuma gemun gaba ɗaya sai ga an ji an wani kawai alamar shi gani kamar an shafa hoda ana ganin mutane da wani ko ba gani im'an fi mukhalafatin lil huda an lil nabawi saboda kawai su zurfafa wajen sai sun saba ma shiriyar manzan Allah wata ƙalidar li da'Illahi wa rasulihi da kuma ƙoƙarin koyi da maƙiya Allah da annabin shi wani zulan ala simatir kuma suna son su yi ma kama irin na mazantaka tawaye wa shahamat ila simatin nisa' da kuma bege zuwa ga siffa irin na mata a safala wannan wauta ne wawaye ne kuma hatta sadaka alaihim ƙaulis sha'ir malai ce har maganin wani mawaƙi ma ya gazgata a kansu da yake yi yuqda alal mar'i fi ayyami mihinatihi hatta yara hasnan ma laisa bil hasani yake cewa an waye gari mutum an gama da shi baki ɗaya jarabawa ta sauka a kan shi ya rasa yadda zai yi har ya koma yana ganin abin da ba mai kyau ba ma mai kyau ne don Allah mutum ya siffanta da siffan mata menene a ciki da namiji zai ci wai yana son siffan mace kun gano wannan da kyau kuma ganin gaskiya ne ba ka taba ganin namiji ya sawa dan tofi ya fito da shi amma mace na sa wandan maza kowa da sawa su ne suke neman darajar su ya ƙara sama ba kai ne kake kokarin darajar kai mai ba da mo ƙasa kana ganin namiji ya sa ɗan tofi sai a ce ya zama mai ɗan daudu sai zama abin zargi matan ba son shi mazan ma ba son shi <laughs> ina ba tan banga da wannan da kyau ya zama dan baya ga dangi to me zai kai mutum wannan Allah ya kiyaye wa qaulun akhar wala ajabun annan nisaa tarajjalat walakin ta'anithar rijalu ajibu yake cewa wala ajabun ba mamaki annan nisaa tarajjalat in mata sun ɗabi'antu da ɗabi'an maza mace na son ta zama namiji wannan babun mamaki bane neman daraja take yi walakin na ta'anisar rijal mala ce amma wai namiji ya ɗabi'antu ko ya shiga mata a jibu wannan abun mamaki ne ina fatan mun gano wannan da kyau abun mamaki ne kamar ce shugaban ƙasa ne na son ya zama masinja wannan abun mamaki ne koko amma masinja na son ya zama mai shugaban ƙasa nan ba abun mamaki ba ne mata ku yi haƙuri gaskiya ne namiji na gaba da mace a komi wallahi dan in kaga namiji da hijabi wallahi cuta yin nufin yi <laughs> mun gano wanda da kyau wallahi cuta yin nufin yi amma yanzu ga mace ta sa jeans ta sa t-shirt ta kama ma take tana barazana mun gano wannan akwai wani gwamna da ya je rashin gaskiya Ingila da zai da ƙasar nan ba shiga mata yau ba ko ba shiga mata yau ba na tausaya mashi mai rauni ne amma yau shiga maza ya gani zai dawo Allah ya sa mu dace na hudu wa min hisalil fitara yana daga cikin waɗannan hisalin fitara ta kalimul azafir ta kalimul al'azafir yanke kumba yawa kowa ya kalli kumban shi tsakanin da Allah kowa yanke kumban shi duk wanda bai yanke kumban shi ba yana tashi je yanke kumban shi wa huwa qata'uha shine yanke kumba bi haisla tutraku ta ba a san a bar kumba ta tsawo lima fi zalika min at-tajmil wa izalatul waskhi saboda kwalliya da kuma kawar da datti almutarakim ta ta wanda yake zuwa ya sansani a ƙarƙashin kumban mala ya wal bu'udu an mushabahati siba'il bahimiyya da ko mutum ya nisanci kama da siffa irin na dabbobi na dabbanci ba mage ne da su zaki da suke da kumbuna ba mai alakan ka na kamancece na da dabbobin daji وقد خالف fitara annabawi tsawa طوائف mina shabab. ce wannan shirya na annabi an samu da yawa daga gayyan matasa sun saba mata mun gano wannan ke ku. almutakhan fas waɗanda su ƙoƙari suke wai su fita daga ɗabi'a na maza su koma ɗabi'a na maza su koma ɗabi'a na dabbobi wani sa alhamjihat alhamjiyat waɗanda su so suke kawai su zama mashirmanta mun gano wannan da kyau ko shine ga tura sun bar kumban su ya zara zara ita mata san ta zama irin wannan su ne wawayen mata da kuma dabbobin maza fasaru yatiluna a zafirahum sai suka zamanto suna tsawaita ƙumbunansu mukhalafatan lil hadin nabawi saboda ƙoƙarin saɓa ma shiriyar annabi wa im'anan fi taqalidil a'ama kawai suna koyi da kafirai ne koyi na me rufe ido yamma dole ne akwai taqalidanci ba amma taqalidancin da aka shine me taqalidil a'ama saboda dole ne sai an yi taqalidanci sau dama in mutum ba mushtahidi bane dole ya zama me muqallidi Allah ya sa mu dace amma taqalidul a'ama shine wanda shari'a ta hana na biyar wa min khisalil fitra ya daga cikin ɗabi'u masu kyau wanda addini ya gina al'umma a kai natful ibti shine tsigi gashin hammata ai izalatu sha'arin nabiti fil ibti shine aske gashin da ya fito a hammata fa sannu izalatu hada sha'ar bin natfi mutum zai iya tsigewa in gashin mai laushi ne da ba zai cutar da shi ba awal halki ko kuma askewa in ya zo mai ƙarfi ne in zai cutar da shi aw zalika lima fi ta haza sha'ari mala ce domin da wannan gashi minan nazafa yana samar wa mutum da tsabta wa ra'i hatil kariha da kuma kawar da ɗoyi allati afu fi wujudi hadha sha'ari in dai akwai gashi a hammatan mutum to duk irin taron da ya sa lokaci kaɗan wari zai zo ina fatan mun gano wannan da kyau duk ƙoƙarin gayin da koyayi to ƙoƙarin kawo da wannan to yana samar wa mutum da lafiyayyen tsafta ayyuhal muslim haka za ja na bi tashri hadal hisal malice ya kai musulmi kun ga wannan tsarin haka addininmu ya zo da shi da waɗannan ɗabi'u da ake son mutum ya zama ɗabi'an shi ne kawai lima fi ta tajammuli wata nazzufi wata tahuri saboda a cikin wannan kula da waɗannan abubuwa akwai tsaftatuwa da tsarkakuwa da kuma kwalliya da ado da gayu a ciki liyakuna muslim ala ahsan halin saboda musulmi ya zama yana cikin hali mafi kyau wa ajmal mazharin kuma ya fito da kama mafi ban ƙaye da ban sha'awa mukhalifan Bidalika hadil mushrikin wanda ya kula da wannan to zai zama ya saba ma shiryen mushrikai wale ma fi ba'dha min tamyizin bainar rijali wan nisa wasu daga cikin kuma waɗannan hisal ɗin to yana bambance tsakanin namiji da mace liyabqa kullum kullin huma shakhsiyatihi almunasaba saboda kowane mutum daga cikinsu ya zama ya tsaye da siffan da aka san shi da shi alwazifatihi fil hayati a bisa yanda halittin shi yake kamar gemu ya fito wa mace dole ta aski in gemu ya fito namiji kuma haramun ne aski wazifan namiji gemu wazifan mace fa kare zama tana da gemu yanzu inda Allah madaukin sarki ya sa matanka tana da gemu ya rayuwa zai kyau ina ba ta mun gano wannan da kyau so kaje ka aski gemu da kai da ita sawa'a kuna fahimtar wannan to shine sai mala yake cewa lakin a ba kasirun minal makhdu'in da yawa daga waɗanda aka yaudara sun yi tawaye alladhina yazlimuna anfusahum waɗanda ke zaluntan kansu abu illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun hau kujerar naƙi su ganin suke in dai ba saba ma annabi suka yi bato ba su burge ba mun gano wannan ke ku wastiradan littakalid allati la tatanasaba ma adinina so koma suna koyi da wasu mutane can koyin da bai dace da addininmu ba, wa tuna kuma bai dace da al-islamiyya irin na musulunci ba. Wattakhadhu min safalatil gharb suka koyi daga wawayen mutanen yamma, shar ko dolayen ‘yan gabas, ƙudwatan lahu fi tihim suna ƙoƙarin koyi da irin yanayin rayuwansu da yanayin halittansu da yanayin komi nasu. fastabdil alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair suka ba da mafi alheri suka ɗauki kaskantacce bal istabdalul khabitha bit tayyib ce kai ba ma haka yake ba sun ɗauki alhabis ne suka ba da me a tayyib kawo misali mutum ne ya ba da turare a bashi kashi wannan ƙasa bil kamal suka suka ɗauki ƙasƙantacce na ƙasashe suka ba da cikakke Malam ya ce, Fajanau ala anfusihim suka yi kansu mugun alkaba'i, wa ala mujtama'ihim kuma zamantakewansu ma mujtama ɗinsu suka yi mai illa, wa ja'u bi sunnatin sayi'a, suka zo da yanayin rayuwa mummuna, wa ba'u bi ismiha suka ɗauki zunubinta wa ismu man amila biha bi Allahum da duk wanda ya kwaikwaya daga wajensu zunubinsa ɗaya. haula حول ولا illa Mali ce babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah wanda yake maɗaukaki mabuwaye mai girma. Allah waɗannan abubuwan ba za mu iya canza su ba sai dai haka kawai. Duk yadda kai wa'azi ranar wani zai ji kai shi ba zai je abin shi. Kuma yanzu malaman sun koma suna justifying ɗan abubuwan ma. Sun ce an ba ka iya ba addini a hankali addini yusurun. Lan ya shaddad dini ahadan illa galaba. Kaga kalmata haƙƙin amma أريد بها الباطل اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم Allah ka datar da musulmi su gyara ayyukansu wa ƙawalihim da maganganunsu warzuqhum ikhlas ka azata su ikhlasi li wajhikal karim duk abin da za su yi su zama suna yi ne domin neman yaddanka wata masuku bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zama masu yin ruko da sunnan annabinka Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa yake wai kaman gashin hammata da aka faɗa wai aske shi ake ko ko tsigewa ake yi ni ko sai in ce sanda ake karatun yana bacci ko saboda ai na ce in gashin mai laushi ne da ba zai cutar da mutum ba ya tsige haka ne in mai ƙarfi ne wanda zai iya cutar da shi shi kuma ya me ya aske na faɗa haka ai kuma akwai hoda da mai da ayo ake amfani da shi mutum ya amfani da wanda ba zai cutar da fatan ba saboda kun ga wannan fatan ko akwai abubuwan da ke raunata ta fa mutum ba zai gane ba sai illa lura ya same shi za a mai aiki ko ya ƙone ko ya yi rauni mun gano wannan da kyau ko tsufa duk waɗannan abubuwan suna samun mutum yana amfani da wasu sabulai ko su mayamayai waɗanda bai kamata ba an zuba masa wasu chemicals waɗanda za su iya cutar da wajen shi bai fahimta ba ina fatan mun gane kawai dai abu ya burge mutum ya karanta irin abubuwan da aka sa a ciki kun gane wannan sai ga a ah, ai abu yana so an ce yana sa fata sheki wani irin shekin ƙarshen ta yana kashe wannan fatan na sama ne don ya fito da fatan nawa na cikin sai a waye gari sanda fatan nan na sama ta samu matsala ita kuma ta cikin ba za ta iya ɗaukan wahalan da na saman take iya ɗauka ba cikin nan an yi gyaran gangan abzinawa kenan garin gyaran gira an rasa ido ina fatan mun gane wannan da kyau irin abin da ya faru da madan sumbuka kenan ta je ta yi kyau kuma ta wuce lahira ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace cewa yake yuqda alal mar'i fi ayyami mihinatihi yanzu misali ya daga cikin ayyamin mihina na mutum shine lokacin me ƙuruciyan shi mun gano wannan lokacin da namiji saurayi ko mace budurwa suke halin samartakansu to a wannan lokacin yi ƙuda, idan saurayi ko budurwa ba su hankali ba, to lokacin ne za a hallaka rayuwarsu baki ɗaya. Ina fatan mun gano wannan da kyau, shi ne yi ƙuda alal mar'i, ana wa mutum wa ka tashi, a rusa shi baki ɗaya fi ayyamin mihinatihi a lokacin da yake cikin halin ƙuruciyan shi, hatta yara hasanan, a lokacin zai ga abu, ya ce wannan mai kyau ne ma laysa bil hasani abinda ba mai kyau bane ya yaudaru da wannan abin ya jefa kan cikin balbalin bala'i ni fasara mai yanci ne muku a lokacin ina fatan kun gano wannan duk samarin nan da yan mata da suka lalace wasu suna zinace zinace suna shaye shaye suna shegantaka ba abin da ke faruwa bane fi ayyami hinatihi ne yuqda alaihi. ina fatan kun gano wannan da kyau yanzu ba nakin ba da haka hira da wata yarinya a BBC tana bayanin irin abubuwan da take sha, abin da ya ɗaure man kai, sai ga irin waɗannan ‘yan matan an zo an yi burin burin an aure ta, sai ta sami yaro sai ta ba shi ‘yan kuɗi sai makale sai je siyo mata kayan shaye-shaye kama tana sha a gida. Gano irin wannan in mijin ya kama ta bayan yi mata wa'azi sai da ki kuɗin shi ya sallame ta. To za ka zama da ‘yan ƙwaya ne, ed rocks ina fatan mun gano wannan da kyau, sai da tafi can ƙasashen da ake yi, sai da zauna. mace na shaye-shaye bala'i kenan ina ba ta mun gano to namiji ma ya yi abin bai mai kyau ba jama'a ballantana mace kuna fahimtar wannan can wani gida na je wani lokaci can a wani gari Allah walan na je na ga matan gidan suna shan kwaya abin da ya ban mamaki suna shan kwaya a gaban mazajensu na to su ma mazajen yan kwaya ne kuwa Allah shi kiyaye mutum zai iya yanke kumban shi bayan ya yayi alula kuma wajen bai zama lum'a ba kafin ce kuskure ne a ce dan mutum ya yanke kumba bai wannan wajen ya zama lum'a gare shi wannan ba shi cikin karatu kwata kwata ba daidai bane Allah shi kyauta utlubul ilma wai ku nemi ilimi walau sin ko da a kasan China ne sanda ba ke cewa annabi ya faɗi wannan maganan China fa kasan arna ne wannan dizin ƙarya ne wajen maguza za aka je neman ilimi ina ba ta mun gano wannan da kyau hadisin da yin ganda shine neman ilimi wajibi ne akan musulmi wanda ma ya ce wa muslima shi ma wannan ruwan bai inganta ba ina fatan mun gano wannan da kyau ruwayan kawai neman ilimi wajibi ne ga musulmi kuma shi kanshi ilimin da ake nema ko rabawa fa ake fa ya daga cikin shirme da mutane suke in kuka tare mai ilimi ɗaya kun wahala kamar yan boko ne dan boko in yazo zai maka shirme ko tambaye shi me ya karanta ina fatan mun gano ne kila wannan kwamfuta ya karanta to yi magana kan kwamfuta shi jahili ne akan accounting shi jahili ne akan business administration jahili ne akan engineering haka ne yana maka wani fadi jahilan banza ne da ke da ilimi dan kaɗan zo su ta mutane hayaniya ina fatan mun gano wannan da kyau sai musulmi sai su me wannan ya je karanto kaza wannan ya je karanto kaza sai wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo sai a haɗa sai a taimaki addini baki ɗaya. jama'a kuna fahimtar wannan ko Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum